Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Sulaimu Muni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da shirinmu na karshe a yau bayan labaran duniya za mu nufi kasar ghana inda wakilinmu ridwan abbas ya hada mana rahoto kan yadda rikicin kasar sudan ya shafi al'ummar kasar ghana muna kuma da rahoto na musamman kan shirin aikin kidayar al'umma a najeriya kamar kowace ranar alhamis abdulwahab muhammad zai shigo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashen da ke kusa da Sudan mai fama da rikice-rikice da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke neman mafaka da kariya. Tun bayan ɓarkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƙasar na musamman da ake kira RSF a ranar 15 ga watan Afrilu. a kan dole dabban 'yan Sudan suka guje wa matsugunansu saboda fargabar abin da ka iya biyowa baya. filippo grandi shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya nana ta kiraye-kirayen da sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya ya yi na a kawo ƙarshen faɗan ba tare da ɓata lokaci ba kuma dukan ɓangarorin da ke kafsawa su fara tattaunawa mai ma'ana ta samar da zaman lafiya ana buƙatar wannan matakin cikin gaggawa a cewar grandi don kaucewa wani babban tashin hankalin kaurar jama'a da zai iya kara taɓarɓarar da lamura a yankin mai fama da rikice-rikice. amurka da kasashen afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan yayin da sojojin sudan ɗin suka nuna alamun yin na'am da ƙudurin kasashen afirka na neman a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa a ƙasar. An kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyan da aka kwashe ana gwabsa fada tsakanin sojojin ƙasar da dakarun RSF waɗanda ke ƙoƙarin kama madafin iko. Lamarin da ke barazana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya. Wata sanarwa da rundunar RSF ta fitar ta zargi sojojin ƙasar da kai wa dakaranta hari a yau Alhamis da kuma yada jita-jita ba tare da ambatar kudirin da rundunar ta ce ya fito daga kungiyar raya kasashe ta igad ba wato kungiyar kasashen gabashin afirka an dai ji karar harbe-harbe a yau alhamis a yankin khartoum abinda wani mazaunin birnin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters kenan a halin da ake ciki kasar indiya ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin sudan ya ritsa da su wasu ɗaruruwan 'yan indiya sun isa birnin port sudan kuma za a mai da su gida abinda sakataren harkokin wajen indiya vinay kwatra ya wa manema labarai a wani taro a birnin new delhi kenan a yau alhamis ana kwashe 'yan indiya cikin jiragen ruwan soja da ke port sudan zuwa birnin jidda na kasar saudiya daga nan za a mai da su indiya a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar Quatra ya bayyana halin da ake ciki a ƙasar ta Afirka da ke fama da tashin hankali a matsayin mai muni. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis gwamnatin Biden ta sanar da sanya sabon takunkumi kan hukumar tsaron gwamnatin tarayyar Rasha da ake kira FSB a takaice da kuma hukumar leƙen asirin rundunar tsaron Iran ta musamman saboda rawar da suka taka wajen tsara Amurka ba bisa ka'ida ba a ƙasashen waje. waɗannan hukumomin na rasha da iran sun yi ƙoƙari su yi amfani da amurkawa don siyasa ko neman amurka ta biya musu bukatunsu a cewar ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin amurka biyu da suka yi wa manema labarai a fadar white house bayani a yau alhamis bayan hukumomin biyu an kuma sanya takunkumi kan wasu manyan jami'ai hudu a sashen leƙen asirin rundunar juyin juya halin iran da ake kira irgc-io a takaice wato shugaban sashen muhammad kazimi da mataimakan babban hafsan rundunar mehdi sayari da hassan muhagegi da kuma mataimakin shugaban sashen ruhun labas gandhi A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun rikicin ƙasar sudan da ya shafi al'ummar ƙasashen duniya da dama wakilinmu ridwan abbas ya yi hira da wani ɗan asalin ƙasar ghana mazaunin ƙasar sudan wanda ya bayyana yadda wannan rikici ya tauye rayuwarsa ya kuma jefa su da iyalinsu cikin halin kunci. Ina da iyali da kasan Sudan, na shiga Sudan yau shekara goma sha daya yakin da ya zo a garin Sudan ga ya tabe ni kuma ya tabe iyalina yanzu shagugunan da ake muke samun amfani ake duban yaran duka an kukulle kullun dare da rana kowa na fargaba sojoji na guduwa polisai na guduwa ko'ina ya kulle wani irin hali baki musamman 'yan afirka ke ciki yan afirka sauran yan bakin da suka zo garin yau ranan ga naji an ce kama kowa ya bar garin don ba sa abin da zai faru ba in abin a tambaye ka bukatar ka yanzu game da wannan rikici mai zaka ci abin da yake bukata da african union ne su gama kansu su yi kokari su yi gaggawa da yanayin da yake faruwa sudan don ba su yi gaggawa ba gaba ba kyau. Masu iya magana dai ke cewa in an bugi jaki a bugi taiki shi sa na waiwaya wurin masana yanayin tsaron duniya don jin ra'ayinsu. Gabanin dai haka Sheikh Mansur ya takaita mana asalin wannan yaki. Alhakika da daɗin rikici ne kasan wayannan yara ne na albashir da rigima ta rigima abu kishe ke canyewa suka haɗa gwiwa suka sauke shi suka rike mulki. Shi Janar Burhan shi ne ke da gwamnati da janar hamdan shi kuma shugaban rapid support forces yanzu lokaci ya kai su rapid support forces na jin janar hamdan ya ga gwamnatin na ana yi kawan ba da shi ba ba da su bayan da suke suke so a tafiyar da su haka suka nemi a haɗe gaba ɗaya a zama abu ɗaya Tun na jin janar burhan kuma yana ga ba haka ke so ba ya son su sauran wancan gefe kamar da suke to hakan ne dan kawo rikici kaga an soma wannan kun mai magana alhaji kiku abin da dai yake faruwa nan sudan ya shafi mu duka afirka baki daya don mu adini mu ya gwada mana in an kashe rai daya kama an kashe mutane baki daya ne amma abin da ke ci mana to a kwarya yanzu shine manyan mu har yanzu sun kasa gane wa ya kamata suna da wasu sun dauki wani matakin da ke ajiye kafin irin abu haka ya faru har ya kai haka an iya an magance shi mu nan dai sai mu saurari sai ya kai inda ya kai sai mu nemi 'yan kasan waje manyan kasashe su su su shirya mu sunana malam isa mai rago lalle ba shakka wannan zai janyo hannu agogo baya idan wannan rikici bai wato ba sasanta ba zai janyo koma baya aino a fannin tattalin arziki da kuma tsaro da kuma zamantakewar al'umma a kasar sudan da kasashe da ke makabtaka da sudan shakka babu abin da dai ake bukata yanzu tun lamarin bai kazance ba shine yin tsakani na kungiyar tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya radwanan lamuktara muktar ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Saka mai wuya. sunana asabe baba na haya tsak mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar macaya da manoma da ake ce ma platform paysan na Nijar. Aka mai muna son shi yana cikin mu Dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare. Sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shesa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america sai kuma batun shirin kidayar al'umma da ake shirin gudanarwa a najeriya da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma wakiliyar mu zainab babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta hada mana Hukumar ƙidaya ta ƙasa ta ce za ta yi amfani da na'urori na zamani don yin ƙidayar jama'a don samun sahihin sakamako. Kwamishinan hukumar ƙidaya ta ƙasa a jihar Plateau, Madam Cecilia Dapuet, ta ce hukumar ta shirya tsaf don yin ƙidayar a farkon watan gobe. a eh, method da za ya dan bambanta da na da da ana tambaya abu ana rubuta to ko an yi rubutun ba rubuta daidai ba ba wanda zai tabbatar yawwa to amma na'uran da muke da shi yanzu muna ce digital kuma a computer kenan yadda mutane a computer to kin gan wannan yadda a ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da ɗan wuya so wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci to kuma mun ba da tabbaci ma mutane cewa za mu yi kokari domin yadda census din ya dade ba mu yi ba yanzu wajen kusan shekaru goma sha bakwai da ba a yi ba to so muna so a tabbatar an yi shi da kyau sosai an yi shi daidai ba za a ba da da daman da mutane za su kai kuka ko a'a ba a yi musu nan ba ba a yi ba kamar yadda an saba ana yi in an yi eh, kidaya. ko al'ummar da ke karkara sun sami isasshen wayarwa kan muhimmancin kidayar kuwa alhaji muhammadu yaro daga kwa a karamar hukumar kwamfan a jihar filato ya yi tsokaci da gaskiya wayarwa da kai wayansu sun samu wayansu ba samu ba don ba wayar da kan mutane su sai da inda ya kamata mutane su gamsu da wannan lamari ba. Yana bukatan gwamnati kamun ta fara ta sake wayar da kan mutane mahimmancin wannan gidaya da za a yi. Akwai tambayoyi da yawa waɗanda za a yi ma mutane. Kana ga kamar mutane suna da za su ba da gudunmawarsu ko kuma goyon bayan su wajen wannan aikin? Eh to ni dai ya kamata mutane su ba da gudunmawarsu zuwa wannan aiki don gwamnati ta san cewa mutane da suke kasanta a wannan shekaru da kidaya sun kama adadi kaza. Idan suna gwamnati kuwa san cewa idan za su yi bojir a kasa su san cewa akwai al'ummanta mai adadi kaza. Mr. Mark Amani wani ɗan gwagwarmaya a Najeriya ya bayyana fargabansa ne kan cire batun addini da ƙabila a jadawalin tambayoyin da jama'a za su amsa yayin yin ƙidayar. Tsarin da aka ce an fito da shi daga sunan mutum shi kenan ne dan arewa ne, amma wani yare ne kai bari na misali muna da kabilu sama da 500 a arewacin najeriya to idan kuwa ka ce ba za a ambaci yare ba za a ambaci addini ba kin ga kenan mutane sun bin sun lalace dalili kuwa shine a arewacin najeriya jinsi guda biyu aka sani daga hausawa sai fulani to duk wani abin da zai taso ko daga sama ko daga kasa in aka ce an tura shi arewacin najeriya to dama shikenan ire-irenmu shikenan babu abin da ba za ma mu sani ba to amma idan aka ce an sa shi da mato da ba tura ba ko ma wane ne ya san cewa jihar kaduna suna da yarurka kaza plateau yarurka kaza dole sai an bi diddigi in ma za a nemi wakilai za a nemi wakilai na kowane yare a takace su je su wakilci mutanensu idan ba su samu abin da ya kamata samu ba to su yi kuka da kansu amma in aka ce gaba an share shi shikenan kwata-kwata Najeriya ta Arewa ta zama ta mutum biyu. To baka ganin kamar ita gwamnati ta yi la'akari da irin matsalolin da ake samu musamman game da addini mun ga tasirin da batun addini ya yi musamman a zaɓuɓɓukan da aka yi da kuma waɗansu eh, batutuwa ma gaba ɗaya a Najeriya baka ganin shi yasa ita gwamnati ta ce bari ta cire batun addini da kabila da yare a cikin wannan eh, kundi na eh, rajistan 'yan ƙasa saboda ya zama a kai ɗan Najeriya ne kai ɗan Najeriya ne ba tare da la'akari da cewa a'a ga ka ga addinin ka ba? yan siyasa su suke amfani da wannan dama da suna ganin kamar in suka yi amfani da waɗannan kalmomi za su sami biyan bukata. Ba su san cewa sun jawo kasan nan masifa ba, sun jawo kasan nan bala'i. Shin idan haka za mu tafi sakaka, haka ba mu san inda muka fito ba, da inda muke da inda za mu ba, ni ina gaya maka Zainab, wallahi muna cikin damuwa wanda ba mu san ma yadda za mu yi warware wannan matsala ba. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Kanen Pam Horo ta ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da za a gabatar a lokacin ƙidayar don ba gwamnati damar fahimtar bukatun al'umma. Ya ɗauki wannan shekaru goma sha bakwai ba mu tabbatar da namban mutane a Najeriya ba. Kuma mun ga gine-gine ya tashi ba iya san iyakan gine-gine wane ne gida wane ne coci wane ne eh, masallaci gwamnati na son ta tantance ta san iya irakan mutane domin a kowace irin anguwa a san irin abin da za a kawo. Titi ne, makaranta ne, eh, clinic da, sauransu uh, mutane na karuwa kuma su uh, wayannan abubuwan da gwamnati na bayarwa ba su karuwa shi yasa sai ka gan clinic guda ɗaya mutane a cika cika a wannan karo waɗanne sauye-sauye za a samu musamman a kan takarda na ƙidayen al'umma na tuna lokacin da muka yi na dubu da shida uh, za a tambaye ka yarenka za a tambaye ka addininka za a tambaye ka yara nawa kake da shi daga yanzu akwai canji wanda za a tambaye ka kai taba yin ciki ciki ya zuba yara nawa ka haifa yara nawa ka taɓa yin cikin su yara na ka taɓa haifa masu rai mara rai da sauran wayansu abubuwan da baka zata ba gwamnati na son ta sani don ta san inda za ta tafiya da lafiyan ta yi tafiya da lafiyan ah, mutanen wannan kasa gaba daya karka ce kana sauri kai kabo za ka bude kasuwa ko kana sauri za ka je ka zauna tare da abokanai mun san maza ne masu wannan complain muna roko maza ku ɗauki lokaci ku zauna da ana ɗaukan yare da ana ɗaukan addini amma wannan karo gwamnati ta ce ba za ta ɗauki yare ba me sai ya zo ya zama muna muna faɗa muna yaƙi da juna kamar ba mu so mu haɗa kai mu zauna mu yarda cewa abin da za mu yi addini bai kamata ya raba mu ba gwamnati ta duba haka ta gato to idan in wannan zai zama hanya ne wanda za a gyara domin mu yi zama mu yi mutanen arewa duka kowa yana arewa duk mutanen arewa ne in kuna kudu ne duka kudu ne to gwamnati ta duba haka shi yasa tana gani eh muna da yarurruka kaɗai akwai da ana ce har ma yarurrukan su sun tafi extinct domin inda ba a yin eh, yaren kuma dama ba su da yawa ba a yaren mutanen ba su bunkasa ba a wayansu da wayansu abubuwa hakan nan eh gwamnati na so a san irin wayannan yarurrukan amma tana gani idan muka zauna bin su iya yare yare yare ƙanana da manya ɗin duka to yana kawo faɗa To amma akwai masu ganin kaman uh, wato wannan sa yare yana da muhimmanci saboda idan kika duba musamman a nan arewacin Najeriya akwai kananan kabilu waɗanda su suna ganin kaman su uh, wato an ware su kenan an. Abun da gwamnati ta ce shi tana ganin zai taimaka ya zama a healing process and integration a seamless eh, process to shi ne tana gan za a gwada bari a gwada mu gani. Kansila mai wakiltar sarkin dawaki a karamar hukumar do. goma a jihar Nasarawa Muhammad Mustapha ya jaddada muhimmancin jama'a su fito don a kidaya su. Aiki abin da na aje kida yana yi shi ne batun maganar kidaya da za yi mutane su bai da hajin kai duk wanda sun tafi ko suna gona ne yana ba su hakuri su yi kokari su dawo ni ma ina samun albashi na abin da za yi shine duk inda mutanen ward na suna na suna gona zan kokarin tura moto daya zuwa biyu ya je dawo da su a gida domin a gama kidaya su. kin ga wanda aikin da na doka nake yi kenan domin akwai nauyin jama'a kaina to wani tasiri ne wannan kidayan zai yi ma al'umma gaskiya wallahi inda nake ba zan iya faɗa ga irin ba domin yana da faɗi yana da yana da muhimmanci sosai so yana faɗa musu su yi hakuri ba karamin alheri bane a yi hakuri a fita a kiɗaya kowa da kowa Ƙidayar na wannan shekara dai shine zai kasance na biyar tun bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai. Bayanai na nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan ɗari da 190 don gudanar da aikin ƙidayar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masauraranmu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraronmu a tashar VOA Africa. a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan faifai da ke bisa inji. sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne. ce ba wane da na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya ga komai lokaci ne a duniya ka bi komai sai wuce gaisuwa ta musamman ga na aisha aliji yanzu kuma ga abdulwahab muhammad da labarin wasanni wasanni a takaice Salamu alaikum mai saurare barkamu da haduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni da ni Abdulwahab Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa daga Baucin Yakubu da gidan radiyon nan mai farin jini sashen Hausa na muda Amurka ke cilo muku kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku. A cikin shirin na daren yau za ku ji yadda wasu 'yan wasa suka yi asarar makudan kudade a sanadiyar rabuwa da matayensu. Sannan ko kun san cewa jeje okocha an ba shi takardar zama ɗan ƙasar turkiya zan fara da kawo muku yadda fafatar da aka yi ne a tsakanin club club a gasar premier da kuma na la liga inda manchester united ta yi wankan rizga wa club din arsenal da ci hudu da daya ita kuwa nottingham forest ta ci brighton hove albion uku da daya sai liverpool ta yi nasara kan west ham united da ci biyu da daya sai kuma brentford ta ci chelsea biyu da nema a la ligan kasar spaniya kuwa atletico madrid ta yi nasara a kan mayoka da ci uku da daya yayin da almeria ta ci gitafe biyu da daya celtic ta ci elche daya da nema a yayin da rayo vallecano ta ci barcelona biyu da daya yanzu kuma za ku ji cewa dan kasar ivory coast da ke taka leda wa club din crystal palace ta kasar ingila mai suna wilfred zaha manya-manyan club a duniya suna ta farautarsa daga ciki akwai alnasar ta kasar saudiya borussia dortmund ta kasar jamus da ac milan din kasar italiya ba ga waɗannan ana maganganun da ke alakanta shi da yawar komawa club din arsenal da paris saint-germain sai dai duk da haka club ɗinsa wato crystal palace ta gabatar masa da kwantiragi na tsawon shekaru hudu da za a rinka biyan zafan ɗin ingila dubu ɗari biyu a kowane sati shin ko kun san shahararren tsohon dan kwallon wasan kafa a najeriya jeje okocha ya taɓa samun takardar izinin zama ɗan ƙasar turkiya shi dai okocha ya sami wannan damar ce a lokacin da yake buga wasan kwallon kafa wa kulob ɗin fanabace ta ƙasar turkiya baya ga haka okocha an ba shi sunan musulunci wanda shi ya zaba da kansa wato muhammad yunus dalilinsa na zaɓen suna muhammad ya ce ya fahimci cewa musulmi suna son wannan suna kwarai da gaske bari mu maimaci rikicin yan kwallo da matayensu a halin da ake cikin har cristiano ronaldo suka kashe aurensu da georgina rodriguez to samu kashi 35 cikin 100 na arzikin da ya mallaka an kintata kudin ronaldo ya kai sama da dalar amurka miliyan dubu ɗari kenan georgina za ta sami miliyan ɗari uku da hamsin idan suka raba aure a tsakaninsu shi kuwa ɗan wasan golf din nan tiger woods ya biya matarsa north green dalar amurka miliyan da goma a sanadiyar rabuwarsu da matarsa ta aure haila tana karɓar dala dubu ashirin a matsayin kuɗin tallafi na yaransu da suka haifa shi kuwa dan damben boxing din nan mike tyson ya biya matarsa da suka rabu mai suna robin givens dalar miliyan goma sun yi zaman miji da mata na tsawon shekara guda ne kawai abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga maryam da tashin muhimman kanun labarai kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashen da ke kusa da Sudan mai fama da rikice-rikice da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke neman mafaka da kariya. Tun bayan barkewa fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƙasar na musamman da ake kira RSF a takaici a ranar 15 ga watan Afrilu. akan dole dubban 'yan sudan suka guje wa matsugunansu saboda fargabar abin da ka iya faruwa amurka da kasashen afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan yayin da sojojin sudan ɗin suka nuna alamun yin na'am da ƙudurin ƙasashen afirka na nema a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa a ƙasar an kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyun da aka kwashe ana gwabza faɗa tsakanin sojojin ƙasar da dakaran rsf waɗanda ke ƙoƙarin kama madafin iko lamarin da ke barazana da zaman lafiyar yankin baki daya. A wata sanarwa da rundunar RSF ta fitar, ta zargi sojojin kasar da kai wa dakaranta hari a yau Alhamis da kuma yada jita-jita. Ba tare da ambatar kuduran da rundunar ta ce ya fito daga kungiyar raya kasashe ta IGAD ba, wato kungiyar kasashen gabashin Afirka. Kasar India ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga Sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin Sudan ya ritsa da su. Wasu ɗaruruwan 'yan india sun isa birnin Port Sudan kuma za a mai da su gida. Kamar yadda sakataren harkokin wajen india Vinay Quatra ya shaidawa manema labarai a wani taro a birnin New Delhi a yau Alhamis. A yau Alhamis gwamnatin Biden ta sanar da sanya sabon takunkumi kan hukumar tsaron gwamnatin tarayyar Rasha da ake kira FSB a takaice da kuma hukumar leƙen asirin rundunar tsaron Iran ta musamman saboda rawar da suka taka wajen tsare Amurkawa ba bisa ka'ida ba a ƙasashen ƙetare. Waɗannan hukumomin na Rasha da Iran sun yi ƙoƙari su yi amfani da Amurkawa don siyasa ko neman Amurka ta biya musu buƙatunsu. su. a cewar ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin amurka biyu da suka yi wa manema labarai a fadar white house bayani a yau alhamis to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da saƙonni ta hanyar imel ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da dadi balawai da ya hada shirin sulaimu muni barma ke cewa mu kwana lafiya.